Mai saurare barkanmu da wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau tare da ni Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Ga lokaci na sanyi na dun farowa yayin da a wasu wuraren har an fara ganin hazo-hazo alama da ke nuna cewa ya kamata kowa ya kula da yanayin jikinsa. Akwai masu fama da lalurori da dama da suke tashi a irin wannan lokaci yayin da wasu za su iya kamuwa da cuta idan ba su ɗauki mataki ba. Akwai cututtuka irin su asma da tarin fuka da sikila da mura da wasu daban da ke iya jiga ta mutum a wannan lokacin a cewar masana. A gefe guda akwai batun kula da lafiyar fata ga masu kaushin jiki da bushewarta. Shirin Najeriya a yau ya duba matakan da ya kamata ku ɗauka wajen kare lafiyar ku a lokacin sanyi da hunturu. Mu fara da jin matakan da mutane ke shirin ɗauka da waɗanda ma suka riga suka ɗauka tun yanzu wajen kare lafiyar su da fatarsu a lokacin sanyi. Sunana Usman Abubakar daga nan jihar Gombe. To matakan da nake ɗauka abin da ya shafi mura ko asma. Ni ina daga cikin wanda nake tsoron abin da ya shafi abu da ya shafi harkar numfashi numfashi a irin wannan lokaci. So gaskiya ni wani lokacin na kan fama da mura lokaci bayan lokaci to ga sanyin nan dole ba za a rasa ni da wani lokaci kan amfani da inhaler duk da an faɗa akwai ɗan wasu matsalolinsa ba na rabuwa da rough in dan kwanta zan mulki hanci na da wuya na da rof yadda ya kamata gaskiya kenan sai kuma banda dai asma kan amma gaskiya ina gudun abin da zai shafi abu na kura ko hazo ko hayaki ko ko duk dai abin da ya shafi abin da zai kame mura ina gudun shi duk daga sanyin nan dole zan ci gaba da kula da yadda sanyin bai zai min illa ya kara min muran da nake da shi ba duk da yawanci kusan kaman kowane lokaci na kan fama da mura saboda yanayin wajen aiki da kuma irin yanayi da muke ciki a nan yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya. Sunana Najib Shehu da farko dai ni gaskiya ina kula da kaina ta wajen amfani da mai wanda su man ana yin shi ne irin waɗannan lokutan sanyi kamar irin su oil da kuma mai wanda suke ba su sa fata jikin mutum ya bushe kuma ba su bari jikin mutum ya bushe. Ballantana akwai zaka ga maza irin wasu suna aikin ruwa haka wanda zaka ga ba su amfani da irin wannan abu yana sa fatocinsa su kaushi sannan kuma su bushe. Sannan abu na biyu dole zaka dinga amfani da irin riguna ƙona wanda ba zai sa irin iska ko wani abu yana taba fatan ka ba shi ma yakan sa fatan ka bushewa da irin wannan kaushin abu da nake amfani da shi wajen kuma kare kaina da irin mura da irin tari ko sauran wasu abubuwa nakan amfani da hula wanda nakan kara hanci e, kunnuwa na sannan nake amfani da kuma rigar sanyi haka wanda zai zama babu wani wato joint ina ma'ana wani gaba na wanda sanyin nan na iska ke shiga sannan nakan shiga gida da wuri saboda kare wannan sanyi sunana Zainab Muhammad daga nan jihar Kaduna idan aka ce lokacin sanyi ya zo to ni ina gani tun kafin a shiga lokacin sanyi tun kafin Nuwamba na ya kasuwa na siyo kamar irin su safa irin su rigan sanyi saboda na san in aka shiga watan za ka gani sanyi na yawan damun mutum sannan kuma <laughs> suna ɗan ƙara tsada. so ina siya da wuri ina ajiye duk wasu mayuka da nake amfani da shi saboda gujewa sanyi kada ya shiga kasan sanyi in ya taba wa mutum kirji zaka gani muran nan in ya kama ka mai karfi haka wanda zai lidin har sai ka je asibiti da sauransu dai haka amma idan ka bi matakai mai kyau ina gani ba za ka fuskanci wannan matsalan ba haka so haka kuma idan zan fita bana fita ba tare da face mask ba gaskiya saboda za ka ga ƙura yana tashi iska da sauransu in terms of in zan yi wanke-wanke da safe ina wato sai na dora ruwa a wuta ya ya tafasa kafin na in yi wanke-wanke da shi mai magana fahimat yusuf daga nan garin gombe eh ni kam inda nake gaskiya lokacin da na idar da sallah nakan yawan shafawa fata na mai akai-akai saboda yawan bu bushewan wannan da kuma yanayin abin nan mura da dai sauransu duk wani abu na sanyi eh, za ka rinka kiyaye shinsa komai ya zamanto kana shan abu mai dan dumi-dumi kana dan yawan shiga eh, kana shiga rigan sanyi kana dan irin saka safa a kafanka haka nan da dai sauransu dai. Suna na Aisha Aliyu ganin cewa gashi an fara shiga lokacin sanyi to ni fata ta ina da irin fata mai yawan bushewa musamman a irin wannan yanayi da muke shirin shiga wato na sanyi kenan. To akwai matakai da nake yawan dauka ganin cewa fata nan tawa ba za ta bushe ba kuma sannan zai taimaka mata wurin hana fata tawa bushewa. Ina yawan amfani da irin mayamaye da ake siyarwa a kasuwa wanda ake ce musu moisturizers kenan to su idan na amfani da su gaskiya ina jin daɗin su musamman a yanayin amfanin ruwa da muke da shi musamman da sassafe to idan na tashi ina ganin shi nake fara amfani da shi bayan na taɓa ruwa kenan ina amfani da su sannan kuma ina gujewa shiga iska ba tare da irin kaya masu kauri da sauransu ba so nakan yi amfani da dogayen kaya da za su rufe min jikina. rayuwar wasu al'umma kenan game da matakan da suke ɗauka a wannan yanayi na sanyi. To shin waɗanne cututtuka ne suke yawan yawo a lokacin nan da kuma yadda za a iya kauce musu? Na ji ta bakin wani ƙwarar likita a cibiyar lafiya ta ƙasa FMC da ke Gusau. Suna na Dr. Bashir Ibrahim Gusau, Federal Medical Center a Gusau. E lokacin sanyi ta cututtuka da yawa da ke watsuwa, musamman da yake iska yana watsuwa. to masu tari kamar na TB da mutane masu asma da mutane masu sickle cell disease wato ciwon nan da ake ce ma'amusan da Hausa. to wannan lokacin yakan taso sosai kuma musamman tuberculosis idan mutum ya yi atishawa ya hitar da mycobacterium tuberculosis wanda ke kawo to wannan idan mutum ya shaka a daidai wannan yanayi na sanyi da iska idan garkuwar jikin shi aka ba a dace da cewa ba ba ta da karfi ba yana iya kamuwa da wannan cutar sannan kuma pneumonia masu cutar pneumonia wato ciwon huhu suna iya yana iya harzuka sannan masu cutar sikla kamar yadda na ce maka yawanci akan kawo su asibiti daidai wannan lokaci da lokacin da za ka ga suna cewa su da kasu da su da ko'ina a cikin jikinsu suna jin ciwo ba don komi ba saboda an gano da cewa wannan yanayi na sanyi da iska da zaran ya yi yawa temperature din ta yi kasa kwarai to cututtukan su yana iya harzuka abin da ake cewa wato occlusive crisis to a dalilin haka masu asma ma masu asma iskan da ke tasowa kurar da ke tasowa hadde wanda ke da kiwo ke kiwon kaji a gida daidai wannan iska idan fita fikafikan su wannan kura din ita ke sa idan sun shaki kura din sai ka ga asma din su ta samu ta tashi abin da ake cewa acute asthmatic attack sai ka ana kawo su asibiti ana sa musu nebulizer da dai makamantansu hmm. sannan ciwuwatuka daban-daban wanda ya shafi bangaren suke musamman abin da ake ce ma respiratory tract infection sun yi harzuka a daidai wannan lokaci da ake yayin sanyi da makamantansu. Kamar waɗanne matakai ne ya kamata mutane su rika ɗauka wajen kare kansu daga yaduwa da cututtuka a wannan lokaci na sanyi? Eh matakan da ya kamata mutane su ɗauka daidai wannan lokaci shine idan mutum ya san yana da sikla ko kuma yana da asma sai ya kokari ya kare shi daga wasu abubuwa da ake ce ma trigger factors abubuwan da ke iya harzuka tashin ciwon shi misali a ce mai sickle cell disease cikin wannan yanayi ana son ya rika sa kaya wa'anda da kauri a mai asma ya guji inda kura ke tashi da turare da makamantansu idan yana da kaji ko kare a gida ya guje ma wannan cikin da ke tashi da kuma kurar da ke tasowa ta gonaki da makamantansu ga abota aiki a cikin gona. Hmm. dukkan waɗannan suna harzuka cuta asma ya kamata a ce suna dauke da inhaler ɗinsu ko kuma suna saye da wannan takunkumi din wato face mask yadda wayannan abubuwan da ke tasowa kada su shake su sannan masu tarin tv idan ka ga mutum ya cika tari kamar kuna tafiya cikin mota kamata ya ko dai a buɗe windows wato windoji ko kuma kai ka sa takunkumi idan ka sa takunkumi za ka kare kanka daga shiga wannan kwayar cuta da mutane dai su kiyaye saboda cututtukan suna da yawa mun hmm. ɗauko wanda suke da muhimmanci ne muka faɗa pneumonia sickle cell disease wato amosani da masu cutar tv dukkansu suna iya tashi a daidai wannan yanayin da ake ciki saboda hmm. haka an ce prevention is better than cure duk wanda ya sai yana ɗauke da wayannan cututtukan kuma akwai wani abu da na manta ga daidai wannan lokaci akwai abin da ake ce ma gastroenteritis hmm. masu talla abinci din na a waje babu kwaba hmm. lokacin da kura ta bugo ta fada cikin kwanon da ba a wanke sosai ba yakan kawo wannan zawo da amai din ko hmm. kuma irin waɗanda ke zuwa masu cutar hepatitis sun je cikin daji irin sun yi bayan gida sun zo suna wanke kwanoni din a cikin wannan iska din yana iya kaɗuwa ya sa abin ya shaki wayannan kwanoni din a kamu da wannan cuta din saboda haka gastroenteritis da typhoid fever ita ma typhoid da wannan lokacin tana iya tasiri daidai wannan lokaci na sanyi so kaga cututtukan suna da yawa hmm. amma kariya ita ce babban abu an gaida dr bashir na asibitin fmc gusau za mu ji matakan da za a ɗauka wajen kare lafiyar fata nan gaba a cikin shirin Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke bukata a shafin man aminiya.dailytrust.com ko a kafofin sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ko ta Trust Radio a kafar intanet a trustradio.com.ng. To yanzu bari mu duba fannin kula da lafiyar fata da na ji ta bakin wani ƙwararren likita asibitin Biba da ke Kaduna. Suna Dr. Hassan Ibrahim na aiki a asibitin Biba a nan Kaduna. A lokacin sanyi musamman da ake samun irin buji da kuma sanyin shi yana kawo ɗan yanayi a fatan mutum ta fannin cewa yana busar da saman fatan kuma yana ɗaukan yana sa iska da yake kura da kuma yake taɓa jiki yana iya kawo kuraje. so akwai bushewa na fata na leɓe na jiki wanda yake tahowa kuma sanadin haka sai ga wani lokaci ya kaushi ya fashe wanda sai ya kawo kwayan cuta ma ya ratsa um, to eh da kusan yanayi amma yawanci koma wani fata ne in dai aka bari matsalan ya matsu aka kyale kawai jiki haka nan to zai iya tasowa amma ne wasu na wasu yafi akwai fatan mutanen da suna da ni'ima suna kamar mu ce zufa yawanci za ga yanzu lokaci suna zufa na fitowa jikinsu to sai ga wata ina su zai izuwa da sauki saboda in na saman jiki iska ya dauki na saman to daga cikin jikinsu sai ga abun ya kara tasowa an so yawanci za ga jikinsu kuma sun fi irin maiko maiko haka to zai iya cewa su sai na su zo da sauki to amma akwai mutanen da daman asali sai ga su kamar jikin suna yawan bushewa wani lokaci ma suna yawan jin sanyi to irin musamman wanda irin ba kitse sosai a ƙasan fatan su to a irin wannan sai ga sun fi samun samun illa a lokacin sanyi ne ya ratsa musu sosai kamar to waɗanne irin matakai ne mutum ya kamata ya ɗauka a irin wannan lokaci matakan da ya fi sauƙi shine cewa a lokacin kowane yanayi akwai yanayin da mutum ya kamata ya ɗauki sutura so lokacin da sanyi huji yake tasowa mutum yana kare jikin shi fatan shi da irin sutura da za su rufe irin duka fatan shi da yake waje sai dai kawai ba watakila tafin hannu fuska watakila kafa to amma yawanci a dinga irin rufe jiki musamman ga yara suke zuwa makaranta ana samu a dinga samu sutura har da safa lokaci har da na hannu da na kafa to zai rage irin wa'annan yanayi sai kuma ƙari a lokacin da irin buje ke tasowa mutum yana samun irin abun ɗumi musamman na ruwa ba kayan zaki ba ruwan ɗumi ko ruwan shayi ne ko na kunu ne duka komai zai dinga samu na ɗumi ɗumi so cikin jikin shi zai dinga ɗumama wanda in yi haka nan to sai ga fatan zai iya zuwa da nau'in ɗumi wanda sai ga irin wannan iska yana tahowa daga ciki kuma yana ɗan kirara shi yana kawo mishi sauki a jiki fatan zai kawo sauƙin haka mm. sannan sai a nan haka mutum kuma ya samu irin man shafawa wanda suke rukunin abun da ake cewa petroleum jelly ba wani mai bai na eh, tsada ko na abu kamar basilin haka wanda za a dinga shafa a jiki to su suna irin rike irin ni'iman da jiki yake ko da rauni aka sawa shafa irin su ga yana dan gyara fata kamar irin su basilin haka ko man kaɗe kenan eh irin su irin su irin su suna da suna da amma dukkan zaga ana ce musu petroleum jelly mm. to in ka shafa a duk fatan da zai iya fita sarari yana sauki sai ga yana gyara fata yana rike ruwan ni'iman fatan a ƙasa to ta irin haka sai ga irin iska duk ya ɗauke shi dandana to iskan da duk dauda zai yi to sai dai sauka a kan shi ba zai kai fata ba so yana adana fata haka jikin mutum da sun lebe gaba ɗaya ana shafa wannan to sai ga yana kawo irin saukin fatan fatan haka. To kamar amma irin wannan yanayi yana taɓa kamar kaushin kafa da sauransu shi ma dai irin kulawar da ke na ya kamata a basu koya. Eh a to na kafa na kafan kasa irin shi ma sanyi zai kara amma me na kafa kamar fatan kafa na sama daidai gurguru duk irin wannan matakan zai yi to amma me kamar irin a ce faso na ƙasa ɗin na kafa na tafin kafa to shi sanyi na ƙara mai raɗaɗi yana kaushi yana haka nan to amma shi sai ya ɗauki matsayi na gaba kuma yana hmm. shafa ruwa ɗin amma kuma yana ya jika kafa shi a ruwan ɗimi da ko irin sabulu haka yana ɗan daga sannan sai yana goge shi akwai masu musamman da za su iya gyara mai kafa to in aka yi haka ana sai dinga shafa irin wannan man sannan ya dinga sa takalmi sau ciki hmm. amma kai ya sa shi kafan a sau ciki a jike saboda ya sa a jike zai samu kuma wannan irin da ake cewa uh, atletu wanda hannu yatsa yatsa ya yi din nan. Masu saurare da bayanan Dr. Hassan na asibitin Biba da ke Kaduna maka zo karshen shirin. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin. Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.